babu kafi babu da yake magana akan harful kafi yake cewa duk wanda ya yi mafarki ya taro kansa a ya shiga wani wuri na kogo na dutse Tulalle wani abu ne da zai shafi watan ainihin ko dai mahaifinsa ko wani shugabansa ko malaminsa ko matarsa ko sana'arsa saboda idan abin da ya faru da kogon na kyau ko girma ko yanayin abin tsoro a ciki zai iya shafar lamirin waɗannan mutanen ko dai shugabansa ko ya shafi mahaifinsa ko ya shafi malaminsa ko ya shafi matarsa ko ya shafi kasuwancinsa jama'a markin kogo wani lokacin yana nuna cewa abubuwa ne da suke ɓoyayyu kila mai yawa za a so a ainihin ƙara sirranta su ko kuma a ɓata su ya danganta ne ko kuma a wani lokacin mawarkin kogo yana nuna cewa tsanani ne don yawanci da kafi da suka shiga tsanani ne suka koma cikin kogo jama'a babu da yake da alaka da mawarkin kogo ya danganta da yanayin ɗabi'a al'ada addini shekaru da sauransu ta haka zai zama alkhairi ko shari a gare ka assalamu alaikum jama'a muna yi muku alkhairi masoyan annabi shakamalan awwal adali masanin fasarar mafarki mai